وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه وسن بسنته وولاه إلى يوم التنازل اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yawwa masu albarka barkamu da arzikin sake halara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu alkur'ani mai tsarki tare da fasara kan fahimtar magabata wadda muke karantawa a wannan masallaci na juma'a na tunawa da shek abubakar mahmud gumi allah ya ji kasa da rahama masallacin da yake yan guguwar kasuwar kaji a cikin kwariyar garin azare karamar hukumar ta kamun jihar bauchi najeriya yau muna majalisi na shida kuma sharuwa sha ruwa na shida a cikin wannan wata ne alfarma na ramadan lissafin hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya zo daidai da shida da wata uku lissafin miladiya a wani nisa alaihi salatu wa salam shekara dubu biyu da shekara ashirin da biyar muna karatu a cikin sofin ibrahima alaihi salam a karatunmu na jiya da ya gabata mun tsaya kan aya ta goma insha Allah ta'ala za mu dora daga yadda muka tsaya kamar yadda yan uwa suka shaida yau majalisin namu ya yi babban tamu muna tare da girma sarkin agare injiniya magaji abdulkadir amin da ya kuma da lafiya ma Allah ya lafiya da Allah ya tare da dan sarki Allah madaukakin sarki ya kara muku lafiya da himma jiya inda na ga sarkin malamai ya da shi da ke ba shakka a da yawan kila ko wani abu zai biyo baya da ma a shirya da sai malamai ya zo ne ya tafi majalisin da kashin zai yi sarki ya ɗauko ba zai yi ba Allah ya sa majalisin ya dace da zuwan sarki sai Allah ya sa wa sarki sarki muna masa barka da girma Allah ta Allah ya sa saukaka amin ya kara maka lafiya amin gari aminci kamar yadda aka saba akwai ɗan takardu da za mu bibiya kaɗan daga ciki akwai takardu da suka zo na neman addu'a marasa lafiya da masu neman haihuwa da masu neman mafita daga damuwa da masu neman aiki da 'yan makaranta masu jarabawa bukatun turi Allah madaukakin sarki ya fi mu kamar da ke cikin bukatun mu muna roƙon ka madaukakin sarki ka dubi bukatun kowa ya Allah ka yi wa kowa bukatun sa amin ya Allah ka albarka ka da alkhairi cikin mana marasa ba musu mana aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali kowa ka je mu bukata wannan yana cewa shine yake zargin an masa asiri yana zakar matarsa ba a hayyacinsa ba yayi na ɗaya yayi na biyu shi da iyayenta suka ce sai dai a yi sharafin sakin gaba bai inganta ba shi sharafin nasu karfafe ne ba karfafe ba ne ba karfafe ba ne ya zama kuma makasiri in aka yi kowa wani ya ta jibi sai ce ka fi yar kuwa sai da wani uku ke na kafin ma a yi shi sai an yi kafin alkalami cewa ko an yi na uku ma bai yi ba tun da asiri ne wannan kofar wani abu da ta wasa da kan shirya in kana zargin akwai asiri a cikin kanin magani amma da mutane cikin wannan lamarin sai dai ka kiyaye game da hankali da gane da da ka rike auren ka amsi alaika zaujata wa taqillana Allah matar ka kai tsoron Allah ah, yace Allah ya tsara wa kiyaye mara lafiya amin kiyaye mutu baki daya yace yana ah, yana da halin da zai je kuma amma yan uwansa za su yi magana akan ba zuwa umar bace a gabansa shi kuma gaskiya yana so ya ziyarci ɗakin Allah yana neman na bashi shawara to umra ibada ce idan za ka bauta wa Allah ka bauta Allah da abin da yake so idan abin da yake so ya haɗu maka guda biyu to ka duba abin da yake so kan za ka bauta wa Allah ka dinga tunanin wani zai ce kana shakkar wani ko wani zai ji ko wani zai gani ko wani zai ci wannan ba a sanya cikin bautar Allah ka bauta wa Allah maɗaukakin sarki domin shi Allah ne ya umarce ka ka bauta masa ka bauta masa kana da neman ladan wajensa kana kuma da neman tsari daga azabarsa ka bauta wa Allah maɗaukakin sarki da abin da Allah yake so ya kuma yadda da shi kuma musamman a cikin azumi tana da farla irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake umra a Ramadan kana daidai da aikin hajji tare da ni da Annabi sallallahu alaihi umra a Ramadan tana daidai da aikin haji tare da ni sannan a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rika bibiyar kuma da haji ku bibiyar kuma da haji ku yi kusace ku yi kusace domin suna kawar da talauci suna kankare zunubi kamar yadda zuga zugi na kuɗa yake kawar da dattin karfe to kaga idan mutum yana da damar to bai kamata mu sanya ba bayan mutuwa abin da ka aikata domin Allah shine zai maka amfani shi ne kuma ga ta shi wa za ka dinga kawo kanka sai ko saboda tsoron wani ko shakkar ba Allah ba don haka shekari da aka yi da wannan sannan su kun bangaren yan uwanka me yasa za su bi ta kai kin kaji umra shin akwai wasu hakkokin su ne na yan uwan da baka sauke ba shin akwai wata damuwa ne a gida wanda baka ga wanda ita ba matuƙar ka tsaya da zumunci tsakanin da yan uwanka to bai kamata ku an gwame ka da kaje kuma ba ba daidai ba ne ba don kana da halin zuwa kuma ta yi iya bakin kokarin ka wajen ba su hajje su su ce kuma ba za ka je kuma ba sai karɓar musu in ka raba musu kuɗin ma ba za su tsare da ƙarfi ba in ka raba musu kuɗin ma ba za su je su ka ba dai yanzu da wannan kuɗin haka ba dalilin da zai sa a ce mutum ba zai yi walwala a cikin dukiyarsa ba saboda ni bane ba daidai ba ne ba amma ka yi kokari ka sauke wajibin da yake kanka dangane da su na zumunci suna da haƙƙin zumunci a kanka idan ka yi iya bakin kokarin ka da sauran tsaro Allah ba za ka iya amsa kowa ba kuma in suka ɗauka cewa kai za ka amsa za su kuma yi kuskura ba don haka idan kuma haƙƙin ne ba ka sauke ba ruwan ka da su azumin da ya shiga ba ka tallafi kowa ba ba ka taimaki kowa ba ba ka biyan kudin makarantar kowa ba ka shiga jinyar wani cikin ɗan uwanka ba ka shiga yunwar wani cikin ɗan uwanka ba ka shiga bakin cikin wani cikin yan uwanka ba a damawa da kai cikin bukatu masu tasowa na larura to wannan gaza wata ce to shi yasa ko takalmi ka canza da jin haushi ko riga ka canza da jin haushi amma idan ka tsaya da harkoki, ta kawar da larura kuma har ma ka tura da ya kamata to za ka samu cewa duk abin da kai suna kan farka suna son barka da wani to kai yi kokari ka tsare na ta bangare domin ta samu sukuni da za ka yi abin da ranka yake so da a ai saboda haka ne Allah ya bambanta Allah ya riga da ya bambanta inda ya bambanta dole a yarda zalika hukmu sa'i fihi insha dole a yarda barka da Allah yana ba wa to ka aula ka gani gaskiya ka aula ka gani Allah ta'ala ya yi shi a wannan yake cewa tambayarsa shin idan mutum yana azumi idan ya yi ta furta zai karya kuma ya yi niyya to shin wai azumin yana nan kuma har ya yi menene har ya ɗebo ruwa zai sha sai ya fasa gane tambayar ba yana azumi sai ya niyyar karya shi eh, amma bai karya har ya kai ruwa zai shafi ya fara to kaga ya yi niyya ya fara ko ba ko ya ji tsoro kenan a bashi wani maɗaci azumin da yana nan a matsayin ya yi niyya zai karya kuma ya fara eh, azumin da zai karya Allah wa'ala wannan kuma yake shin ya halatta ya karɓi salari a daban daga bankin da yake karɓan albashinsa ya halatta idan ba za a ci ba a ba idan kuma za a ci ba a kanka to bai halatta ba shi ne inda Allah ya yi wa mahaifiyarsa ruwa duk lokacin da ya yi sadaka ko kyauta sai ya kudura a zuciyarsa cewa Allah ya kai lada kamar shin hakan ya yi ko kuma zai iya cewa Allah ya ba mu ladan ai shi da mahaifinsa da ƙarshe ke neman addu'a to Allah ya biya maka bukatar ka ah, to a matsayin da ka idan kai sadaka saboda mahaifinka ko ka sadaka ta yi kuma babu sabani tsakanin malamai cewa idan ka yayi wa mahaifinsa da zai rasu sadaka ko ya mahaifiyarsa da rasu sadaka ba sabani tsakanin malamai cewa wannan sadakar Yana da ma'aikin ko ma'aikiya kuma za su dace da wannan lada shi kuma zai dace da ladan ya yi sadaka wasu yare ba amma kasancewa kowace sadaka idan za ka yi ko kyauta sai kudura ne ya cewa ta sama haifiyar ka ne ba su kai kuskura ka yi kai din ma ba in ka mutu aikin ne ga sarka don haka ka yi wa ka wani lokaci ka yi wa kanka wani lokaci ka yi wa mahaifinka wani lokaci ka yi wa kanka wani lokaci to da kai ma ayyukan ne ga ta bayan mutuwa idan an tashi kuma koye koye za a yi da ka yi kokari ka ga cewa kai ma ka tanada kana tanada musu kana tanada wa kanka a gane ko ba za ka fasa yi musu domin kanka ba kuma ba za ka fasa yi wa kanka domin yi musu ba a'a ka kuma sani cewa duk lokacin da kai wa kan nasa masu da ladan in ka yi musu suna da ladan ta musu sadaka sannan su tsaye wa kansu ma suna da lada da wasu suka haife ka kuma su ka samu musulmai ka ma samu musulmi albarkacin su kai suke ci a musulunci ma suka maka tarbiyya suka baka ci da sha har ka samu wayo da hankali da lafiya da ilimin da ka zama abin da ka zama to ba yanda za a kai alheri ba sai suna da gudunmawa ba sai suna da lada da ka iyaye ko kai niyyar saboda su ko ba kai niyyar saboda su ba suna da lada na ayyukanka a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta wa mai amin a wannan yake cewa tambayar da ita ce ya kasance mutum shaye-shaye har ta kai shiga ya kashe mutane saboda faɗan daba da suka yi a Lagos. Ya ce saninsa ya kashe mutane sun kai goma sha bakwai. Ya ce duk wanda ya kashe baya samun kwanciyar hankali har sai ya yi shaye-shaye kafin ya fita da a hankalinsa yake mantawa ya ce ya tambayi wani malami bayan ya tuba ya dawo garinsu akan meye hukuncinsa akan kashe mutanen da ya yi sai malamin ya ce masa duka mutane sha bakwai ɗin sai ya musu azumi na kafara shi ne yake so don Allah malam ya masa cikakken bayani akan wannan rayuka da ya ɗauka saboda faɗace-faɗace da suka yi domin yana so ya roƙi yafiyar Allah ya kuma shiryu yana son malam ya taya shi da addu'a Allah ya sa ya daina shaye-shaye. Allah ta'ala ya kubutar da kai daga tarfin shaitan. Allah ya sa ka daina shaye-shaye. Allah ya maka arzikin nutsuwa. Ya sanya ka cikin mummunai na kwarai, sanya ka cikin salihan bayi. Allah ya karɓi tubarka. Lallai Kayi barna babba barnar da kai babba ce to amma inna Allah ya firu zunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya. ba zunubin da Allah baya gafarta, ba zunubin da Allah baya gafarta kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah yace ya ku bayina waɗanda kuka yi azarbabi kuka zalunci kawunan ku wajen ayyukan zunubi kar ku ɗebe tsammani daga rahama Allah inna Allah ya yaghfiru zunuba jami'a dukkan zunubai Allah yana gafarta su innahu huwal ghafurur rahim lalle shi Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu Allah ce ku koma zuwa ga ubangijinku ku mika masa wuya haka dan uwa idan ka koma zuwa ga Allah ka mika masa wuya kai tuba taubatan nasuha ina mai tabbatar maka ina mai yi maka albishir Allah madaukakin sarki zai karɓe ka bawansa na gari kuma Allah zai yafe ka shi Allah yana son bawa ya samu ka zuciya yana son bawa ya yi nadamar ɓarnar da yayi yana son bawa ya dawo zuwa gare shi yana mai neman rahamarsa yana son bawa ya ji tsoron azabarsa idan bawa ya samu wannan to zai samu Allah kuma cikin sauƙi Allah mai sauƙi ne cikin lamarin ka ba magana kafara ba magana azumin mutum goma sha bakwai ba ta taso ba magana azumi na kafara ana magana wanda ya kisan kuskure kai kuma ba da kuskure kai ba da ganganci kai gangancin ma irin na mai taɓin hankali da haka kai ɓarna ce ka aikata da haka wannan ɓarnar ta ka tuba take bukata ba kafara sa magana kafara tsakaninka da Allah ya tabbata a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin wannan mutumin na banu Isra'ila wanda ya kashe rai 99 kuma a dalilin neman tuba ya je shi wajen irin malamin da ka je wajen sa yace masa rai ɗaya ma yaya ka kare balle rai 99 ai ba zan sama maka mafita ba kai kan ba magana tuba ai sai kan ai ba magana tuba yace ai tuba ta riga ta wuce ka kamar abin na gambu ko yace ka cika littafin ka wuri. har na saman ma an diga ma har na makwabta ma an diga maka ko ma kan sana'a ka ba haiwa za ka yi ba kawai wannan bawan Allah sai sai ya cike ɗari da malamu ya eh, sai ya ga to a gare ya ci gaba da hidimar sai ya cike ɗari da malami to amma tun da ya yi niyyar tubar sai tubar ta sake dawo masa to shi da ya sake neman wani to sai ya samu wanda ya san Allah sai ya ce masa aha ya ce mutum ɗari kaɗai ciwo Allah wani zunubi ne baya gafartawa ya ce a inda ka tuban tuba ka ta yi mutum ɗari fa ya ce ya wuce an ja layi ɗari fa ya ce an ja layi ya wuce ya ce amma ka ga karka koma gida kar ka koma gida ka tafi wuri kaza akwai salihan bayin mutanen kirki a wajen ka je kai rayuwa a wajen su saboda shi imani taimakon sa ake ba za ka rayu a cikin environment ko a cikin society na barna kuma ka iya tattalin imanin ka ba wannan bawan Allah sanadin wannan tubar akan sa ko garin bai je ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai Allah ya karbi ya karbi rayuwarsa sai ga mala'iku masu daukar ran mala'ikun rahama da mala'ikun azaba sai ga suna runtu na wane ne ƙarshe kuma da Allah ya umarce su da yin awu suka auna ta ina ne da ya faɗi mutuwar ta wace ƙasa ya fi yawa jikinsa ya fi yawa sai aka samu jikinsa ya fi yawa ta ƙasar da ya nufa zai je da ɗani ɗaya Allah ta'ala ya ce mala'ikun rahama su ɗauka kayansu ne bayan ya kashe rai ɗari sannan wani abin da nake tausaya maka kuma nake tausaya duk wanda ya samu kansa a wannan mummunan hali na shaye-shaye shi shaye-shaye ba abin da baya sakawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin cikin hadisin Nasa'i hadisin Usman dan Affan radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallama yace da giya ummul khaba'is ummul khaba'is duk wata barna da ka sani giya ita ce uwa domin wani mutumi ne bawan Allah mai bautar Allah wata mata ta saka shi a gaba tana so sai ta ga bayansa ta gayyace shi al'amarin shahada gidanta yazo shi ya dauka gayya ce ta kirki wannan bawan Allah yazo duk kofar da ya shiga sai ta sa a kulle duk kofar da ya shiga sai ta sa a kulle sai da ta tsile shi a wani wuri sai ta ce to ka zabi ɗayan uku ta ce ko kai zina da ni ko kuma ka kashe yaron nan ko kuma ka sha giya an tanadi komai in ni ne bismillah idan kuma yaro ne ga makami idan kuma giya ce ga ta nan a koko ɗauki ka sha ya auna ya duba a ilimi irin nasa da kamewa irin tasa da ƙoƙari irin nasa sai ya zaɓi giya mana sai ya zaɓi giya ya ɗauki giya ya sha ya tatil sai idansa ya juya sai hankalinsa ya tafi ya yi zina da ita ya kashe yara ummul Da haka idan matasa ba su daina shaye-shaye ba to al'umma kuwa ba za ta daina gurɓacewa ba Ɓarnar ba 'yar kaɗan ba ce ba da haka Allah maɗaukacin sarki ya raba ka da wannan mummunar ɗabi'a ta shaye-shaye Allah ya saita maka hankalinka Allah ya sanya ka cikin mutane na kwarai kuma don Allah ka yi ƙoƙari ka yi rayuwa da mutanen kirki ka ɗinka uniform ɗin agaji ka shiga agaji ka koma masallaci na anguwarku ka dinga yin hidima kana sa ruwa a buta a masallaci kana ka shiga cikin masu gyaran lasufika masu sharan masallaci masu kaza na ɗan wani lokaci don ka samu nutsuwa in za a yi wa'azi ka je wajen wa'azin ku zama ku ne masu gyaran benci in Allah ya yarda za ka zo ka fahimci cewa rayuwarka ta fi zama a kan sai kar ka yarda kana da wannan halin ka je ka kana zaman daba kana zaman yashi kana zaman benci wannan ba naka bane tukun imani mai gina a zuciyarka da zaka iya zaman daba ba ka tare masallaci sai ka zama mutumin kirki Allah ya ƙara maka tuba kuma Allah ya mana arzikin tuba kafin mutuwa ga wani mai takarda da naira dubu ya ce da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya karbi ibadunmu ya ce yana neman ‘yan uwa mahalarta su taya shi da addu'a bisa karɓar takardunsa da aka yi za a nema masa aiki to kuma ga kafin alkalami naira dubu ya ce a sa asusun marayu yawwa ba kudin addu'a ba ne wannan na asusun marayu ne yawwa don haka na marayu ne a ma wannan na marayu Eh, ba na marayu ne arama ba na arama ba an gane Allah ya saka maka da alkhairi kuma Allah ya amsa bukata Allah ya cika buri Allah ya idda nufi kuma da ya zo da maganar marayun nan sai ya sake tuna mana kun san muna da asusun marayu duk shekara muna tallafa marayu a wannan majalisi kuma alhamdulillah bana ma tunda Allah ya kawo mu to za mu ci gaba da wannan ah, bina wannan ɗawainiya da muka saba ah, waɗannan bayan Allah marayu suna da bukatar taimakon mu da tallafin mu kamar yadda muke ci muke sha a gidajen iyayenmu su da suna gidajen iyayen babu iyayen kowa yana baba oyoyo kowa yana baba oyoyo idan sallah ta zo kowa za a dinka masa ɗan yadinsa kowa gwargwadon ƙarfin ubansa su kuma uban ma babu don haka mu ne za mu zama gatar marar uba mu ne za zama gatar mara uba idan har mun yi yunƙuri mun yi da gaske sai su fi mai uban ma samu sai su fi mai uban ma walwala in mun yi haka kuma to Allah maɗaukakin sarki zai yadda da mu saboda Allah yana son marayu Allah ya ɗaukaki lamarin marayu Allah ya tsorata akan cutar da marayu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk mai kula da maraya ranar alkiyama ni da shi kamar ya tsannan guda biyu kusa da kusa za mu makotaka duk mai kula da marayu Allah yace wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida idan kana so marayinka a bayan mutuwarka su rayu rayuwa ta salama to ka duba marayun wasu da suka riga ka kafin kai ka mutu idan kun kafa wata gidauniya ko kun kafa wata tafiya ta alheri wata jam'iyya khairiyya mai taimakon marayu to kai wa marayunka kai ma gata kafin ka mutu idan kun bar marayunku a tarwatse babu kula babu tsari babu taimako to ka sani cewa a cikin wannan cakwakiyar za ka bar naka to idan kana so naka su rayu rayuwa ingantacciya to na wasu su rayu rayuwa ingantacciya da gudunarka da taimakonka Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya ba mu ikon taimakawa dukkan wanda ya samu damar taimakawa ya ba da taimakonsa ya ba da gudunmawa a riga da an buɗe asusun da naira dubu da naira dubu ta zo an buɗe da ita Allah ya taimake mu Allah ramma Allah ta'ala ya ce qalat rusuluhum afillahi shakku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويقصركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تؤمنون أن تصدونا yace qalat rusuluhum afillahi shaqqun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirakum ila ajalin musamma قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين dan ba manta ba a Allah madaukakin sarki na ba mu labarin turka-turkar annabi Musa da mutanensa bayan ya kiraye su zuwa ga littafin Allah sun yi taurin kai ya musu izina da abin da ya faru da mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa da ma waɗanda suka biyo bayan su da Allah ya baro kansa sanin yawan su da kuma irin hukuncin da aka yi musu duk da haka suka ci gaba da da ƙi da ƙaryatawa suka ce mun kafirce da abin da aka aiko ku da shi kuma muna da a akan cewa ku ɗan aike ne daga Allah. To manzannin Allah duk sun ci karo da irin wannan taurin kai daga mabiya. To amsa da suke bayarwa Allah ya ce, "Kalat rusuluhum a fillahi shakkun." Manzannin suka ce musu yanzu cikin lamarin Allah akwai shakku, fatirin samawati wal arziki san mai da ƙasa ba tare da ya samu samfuli a wajen kowa ba kirkira yayi li yaghfira lakum min dhunubikum kuma kiran ku yake domin ya gafarta muku dhunubanku wa yu'akhirakum ila ajalin musamma kuma domin ya muku jinkiri kowa ya mutu akan ajalinsa da aka ambata masa qalu sai suka dora cewa in antum illa basharun mithluna ko fa ba su kowa bane face mutane ne irin mu turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una so kuke yi ku kange mu daga abin da ubanninmu suka kasance suke bautawa a tuna bi sultanin mubin Don haka sai ku zo mana da wata hujja bayyananniya da za ta tabbatar mana ta kuma gamsar da mu cewa ku 'yan sako ne daga Allah kun ga dai babu wani annabi ko manzo da Allah ya aiko face ya aiko shi da littafi da kuma mu'jiza da ayoyi ba wani manzo da Allah ya aiko face da ayoyi to amma duk da haka sai suke cewa a zo musu da ayoyi a zo musu da hujja bayyananniya wato hujjar da Allah ya aiko bata wadatar da su ba wanda yake nuna maka cewa girman kai ne da taurin kai inda za a zo da hujjar su zaɓa ma a zo musu da ita ba za su bi ba yaya aka yi da mutanen annabi salihu mudawa? ina su suka zaɓi abin da suke so taguwa ta kullo daga dutse kuma hakan akai taguwar ta kullo ko ba su imanin ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin Allah ce waɗanda kalmar ubangijinka ta azaba ta riga ta tabbata akan su ba su imani ba kowace irin aya ta zo musu to amma ba sa fasa wannan kalubalen ga annabawa da suka faɗi haka Allah ya ce qalat rusuluhu sai manzannin nasu suka ce da su in hannu illa basharun mithlukum eh lalle haka ne mu ba kowa bane face mutane ne kamar ku eh sallamna jadalan mun sallama muku wannan lalle mu mutane ne kada kuka ce mu ba kowa bane mutane ne eh haka ne lalle mu ba kowa bane face mutane ne mislukum mutane irin walakinna Allah munnu ala man yasha'u min ibadi sai dai fa ku sani Allah yana baiwa wa wadda ya ga dama amma fa ba fa ikon mu bane mu zo muku da wata hujja da kuke nema din sai da izinin Allah ba gaban kanmu muke ba wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun suka ce suka ce lalle mummunai ga Allah ne kadai za su dogara wa malana Allah wa mana Allah na ala Allah suka ce yo a wani dalili ma ba za mu dogara ga Allah ba ji manzannin wa malana Allah na tawakkala ala Allah a wani dalili ma ba za mu dogara ga Allah ba wa qad hadana subulana alhalin Allah ya shiryar da mu hanyoyin mu na rayuwar addini da rayuwa ta duniya ba gatar da Allah bai mana ba komai Allah ya mana a wani dalili ba za mu dogara gare shi ba wala nasbiranna ala ma azaytumuna suka ce amma tabbas za mu yi haƙuri akan cutar da mu da kuke alama muna nan ma magdariya ai wala nasdiranna ala azakum iyana tabbas za mu yi hakuri akan cutar da mu da kuke wa ala allahi falyatawakkalul mutawakkilun kuma lallai akan Allah ne ko ga Allah ne masu tawakkali kadai suke dogara idan muka bibi amsar da annabawa suka bawa suke bawa wato eh, al'ummomin su dangane da wannan suka da suke musu na cewa su mutane ne saboda kusan kowane annabi ya zo sai ya fuskanci wannan kalubale dan me zai zama mutum dan me sakon ba za a ba wani ba sai mutum tunda su ɗin mutanen ne to ba za su yi musu ba duk wani abokin musunka idan ya zo da wata gaba ta gaskiya ce ka gaskata shi wannan gaskatawar ta iya rage maka gardamarsa ya iya ka. wannan ladabi ne daga cikin ladubba na jidali na jayayya in ya kama za a yi jayayya billati hiya ahsan to wanda kake jayayya da shi idan ya kamo gabar da haka ne da gaske ne to ka sallama masa wannan da gaske ne kuma kasancewar wannan da ka sallama din da gaske ne ba fa shine zai canza al'amarin ba to kasancewar mu mutane kamar ku ba fa shine kuma zai rushe annabtar mu da mandancin mu ba to mun sallama cewa mu mutane ne kamar yadda kuke mutane ƴaƴan adam mu da halittar mu fatar fatarmu da naman mu da irin siffofin mu da ku duk iri ɗaya haifakku aka yi mu aka yi da uwa da uba haka wannan haka ne amma fa walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadi sai dai ku sani fa Allah yana yi wa wanda ya ga dama cikin bayinsa baiwa Allah ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama kuma ya zaba ai wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa rabbuka yahtaru ma yasha'u ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama haka yana zabar abin da ya ga dama ya tantance Allahu a'lamu haythu yaj'alu lisanatahu Allah shine mafi sanin ina ya kamata ya ajiye sakonsa a waye kamata ya ba sa da haka zancen musu cewa ni mutum ne kai mutum ne sai dai mu zama iri ɗaya to wannan irin musu musu ne na inadi musu ne na taurin kai amma waƙi duk mai hankali ya san cewa wai dan mun kasance mutane tare duk mai hankali ya san cewa ba lallai kuma mu zama ɗaya a baiwa ba bambancin baiwa sunna ce ta rayuwa waƙi ya riga da ya tabbatar da bambanci na baiwa tsakanin 'ya'yan adam mutum ne za ka gan shi shi ma mutum ne uwa da uba suka haife shi amma sai ka ga yana tafiya da tawaga gwamman motoci gwamman motoci shine ya fito zai je wani wuri da gwamman motoci ana jiniya ana tsumagiya akan hanya kuma shi kadai ake ake rakawa kuma sauran masu raka shi ma duk mutane ne kuma ka ce duk sai an tare an zama ɗaya banda hasada ba ko ko ka ga mutum ne ga shi nan Allah ya ɗaukake shi amma mutane kewaye da shi ba zai zauna ba ma sai an tare da riga su kaɗai masu tarewa za su gan shi amma sauran jama'a ya ku bayi farar hula ba za su gani ba shi ma mutum ne irin kowa amma dole ka yarda cewa mai cewa lallai akwai wani bambanci da Allah ya saka tsakanin to sai ka ce wannan ƙarya ne mutum ne guda ɗaya a anguwarku kai ka kasa rike gidanka amma anguwarku gida hamsin ya ba wa abinci sai ka ce ƙarya ne walakin Allah ya munnu alaman ya sha umin ibadi Allah yana ba wanda ya ga dama baiwa daga cikin bayinsa baiwa daga cikin bayinsa don haka kaga mukabara ce girman kai ne ga duk wani mai hankali da zai yi musu na fifiko tsakanin ‘ya'yan adam girman kai da haka manzannin suka ce da su e mu mutane ne kamar ku sai dai fa Allah yana yin baiwa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. da haka wannan baiwar ce mu Allah ya zaɓe mu ya mana kun ga anan saboda tawalu irin na annabawan ba su ce eh to ai mu ba irin ku bane ai mu ba irin ku bane mu da ku ɗaya ne sai suka ce a'a Allah yana baiwa wa wadda ya ga dama cikin bayinsa shi sa jama'a duk wanda Allah ya ɗaukace shi duk wanda Allah ya ɗaukace shi matukar ya yarda da wannan ni'imar ta Allah yana mata kallon jarrabawa to baya alfahari da ita inna Allah la al farihi Allah baya son masu alfahari kana da ilimi ka ce haba mu kana da kuɗi ka ce yau duk garin nan kana da mulki ka ce haba duk wanda ya taka ni zan taka shi kuma ka kasa fahimtar cewa waɗannan ɗin da kake renawa su ne gatarka ko annabi manzo in ba kowa ba abinda zai balle mai kuɗi balle mai ilimi balle mai shugabanci ko mai sarauta in ba kowa to kai ma ba kowa ba ne kowa ne ya mai da kai kowa don haka kaga kowa da daraja dole mu yarda da wannan don haka Allah maɗaukakin sarki yana zaɓen waɗanda ya ga dama daga cikin bayan waɗanda ya ga dama daga cikin bayinsa ya ɗaukake su to wannan zaɓi da ɗaukakar in dai mutum ya yarda daga Allah ne kuma ya ɗauke shi a matsayin jarrabawa to ba zai walakanta bayan Allah ba mun karanta da ku a nan labarin annabi Sulaiman da ya ga gadon Balkisu an kawo cikin kiftawa da bismillah ya ce haza min fadli rabbi bai ce ya kuka ci sai ce haza min fadli rabbi falala ce daga ubangiji to shi sa an ba wannan ma anan ba su alfahari ba sai suka ce lalle mu mutane ne da zai ce eh mun ji mu mutane ne amma ba irin ku ba yawwa dan mu annabawa ne sai suka ce a'a ba su ma kawo magana annabta ko manzanci ba suka ce baiwa ce Allah yana yi wanda ya ga dama daga cikin bayansa ba sai annabta ba ba sai manzanci ba da haka akwai yiwuwar mu ma Allah ya nufe mu da wannan baiwan ne wannan kuma kun riga da kun sani ko kuma a cikin gari kun san daban-daban ne in nahnu illa basharun mislukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi walakin Allah mun wala man sha min umal wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idnillah sai suka ce kuma ba ikon mu bane shine wa ma kana lana ai laysa lana zalika ba ikon mu bane an na'tiyakum bi sultanin mu zo muku da hujjar da kuke nema illa bi idnillah sai da idnin Allah nan ma ku lura duk wanda Allah ya sanya wata baiwa a hannunsa kuma ya yi shukura ya yadda wannan baiwa daga Allah ce to ba ya yi wa mutane tinkaho da ita Ba wa mutane tinkaho da ita Allah in ya sanya wata karama a hannunka ko ya sanya wata wata wata baiwa a hannunka ko wata hikima a hannunka ko wata basira a hannunka to karka ji alfahari a zuciyarka har ka yanki lokacin da za ka yi har ka tara mutane za ka yi ka ce mutane su taru za mu zo mu gwada musu hikima za mu gwada muku basira mutane su haɗu za mu yi karama a'a annabawa suka ce ba ikonmu ba ne mu zo muku da abin da kuke nema na hujja sai da izinin Allah Ka gaba alfahari da karama sai karama baya cewa mu ka taba mu mu ba a taba mu ba ka ba duk bawan Allah na kwarai ya san yana da baiwar amma koye ce Bai ya san ma a san ma yana da ita wani malami cikin malamanmu larabawa yake ba mu labarin babban malami bawan Allah a sheikh abdulaziz ibn baz Allah ta'ala ya kara masa rahama yana darasi a masallacin haramin makka sai wani bawan Allah sai ya masa tambaya sai ya ce da shi ya kara Lahu na yi mafarki na yi mafarkin wani dattijo yana fi tsirara sai malam ya ce masa to wannan dattijo ya ce wannan alama ce ta cewa Allah ya gafarta masa zunubansa bawan Allah nan sai ya ce akar makallahu kai na gani aka ce da malam ya kifa kansa ya dinga kuka yana hawaye karatun tashin karatun kenan sai ɗauke shi akai. an burma shi yana ganin an burma shi an bayyana wani sirrin su tsakaninsa da ubangiji subhanahu wa wata. to yaya za ka kwatanta da waɗanda suke tallan karama to gashi annabawan Allah yadda suke da tawalu'u kun ga su ya wuce karama mu'jiza ce ya wuce karama mu'jiza tana gaba da karama don mu'jiza ana ba duk wani natsatsai duk wani wali karama karama ana ba duk wani natsatsai duk wani wali duk salihin bawa zai iya samun karama yanzu nan duk kuna da karama dunan kuna da karama kawai ta wani ne ta sha bamban da ta wani yo ko ka hau keke ma ka iya tuka shi ai karama ce kafa bi malam sirara maka ka hau kai tafiya baka faɗi wannan ba karama bace ba kowa yana da karama amma mu'jiza sai annabi shi yasa mu'jiza tana gaba da karama jama'a to amma kun ga annabawa mu'jiza gare su kuma Allah ya ba su ya kuma aike su kuma ya ba su ne don su dan su kalubalanci masu jayayya amma duk da haka sai suna tawalu suna cewa baiwa ce Allah na ba wanda ya ga dama zancen mu zo muku hujja sai Allah ya ce kinan sai an ba su izinin su yi sannan su wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi iznillah wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun suka ce mummunai ga Allah ne kadai za su dogara wato ba ka raba tawakkali da imani duk mai imani idan imaninsa ya samu mai tawakkali duk mai tawakkali to mai imani wannan sifa ce ta mummunai amma tawakkali ibn al-qayyim Allah ta'ala ya kara masa rahama a cikin littafin sa tariqul ne, yake cewa tawakkali yana da rukunai guda biyu rukuni na farko na tawakkali shine saninka yardarka da cewa Allah zai iya maka komai eh Allah zai iya maka komai shine Allah ya isa wajen shi ba ta zagi ba alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ka ji a ranka ka yadda cewa Allah zai iya maka kawai idan kana da wannan ka da rukuni ɗaya na tawakkali rukuni na biyu shine ka mika wa Allah tunda ka yadda zai iya ma komai to ka mika masa komai ka mika masa komai ka yadda zai iya ma komai to ka mika masa komai me kake nema kudi girma ilimi makami takara kana so ka ci aure kake so ka yi admission appointment jari karfin jari me kake nema haihuwa duk abin da kake nema in dai ka yadda Allah zai iya maka komai to miƙa masa ya maka komai duk wanda ya rasa wannan bashi da tawakkali to ba daidai bane ka yadda Allah shi yake komai zai iya komai kuma ka zo kana raba-raba, kana bin katangu kana bin cikin duwatsu kana neman haihuwa a wani waje kana neman cin zabe a wani waje kana neman kudi a wani waje kana neman kasuwa su zauna a wani waje ku ji abin da annabawa suka ce wa malana Allah na tawakkala ala Allah yo ma me yasa ba za mu dogara ga Allah ba wa qad hadana subulana alhalin ya mana komai a wani dalili ma ba za mu dogara da shi tunda ya mana komai yanzu san kankan da kai ka riga da ka gima na ambata muku tun ran nan gashi mun sake zuwa wajen san kankan da kai labiyayye malam baka sanya aka ka zama haka ba sai yanzu ne sannan kuma za a ce maka tashi ka tsaya sai da wankin jiki sai yanzu ne za a ce ka tashi ka tsaya baka sanya aka yi ka zo wannan gabar ba abin da annabawa suke gaya mutanen su kenan me yasa ba za mu dogara ga Allah bayan ya mana komai ya shiryar da mu ya gwada ma ya za ka ci ya za ka sha ya za ka yi numfashi ya za ka tare sanyi ya za ka tare zafi ya za ka tsuguna kai fitsari ya za ka tsuguna kai bayan gida ya za ka yi magana ya za ka gani ya za ka ji abin da kake so da abin da baka so duk Allah ta'ala ya ɗora kan yadda za ka yi abin da kake so ya baka zuciya da dabarun yadda za ka samu abin da baka so ya baka zuciya da hankali da dabarun yadda za ka guje masa Allah ya ma komai sannan kuma ka zo ka dogara ga wani suka ce a wani dalili ba za mu dogara ga Allah wa qad hadana subulana kuma Allah ta'ala ya ya shiryar da mu hanyoyinmu na rayuwa ta addini da ta duniya gaba ɗaya wala nafdiranna ala ma Muna, suka ce wallahi za mu ci gaba da haƙuri akan cutar da mu da kuke yi wannan aiki dai dole ne don Allah ya ɗora ka akan wannan hidima ta da'awa ta wa'azi wallahi abinda za ka ɗaukan ke kenan zagi baya sa a bari kushewa baya sa a bari ƙaryatawa ba ta sa a bari izgilanci baya sa a bari sharri baya sa a bari kawai ka ci gaba da yi wala nasbiranna ala ma azaitumuna in dai cutarwa ce ta da'awa to haƙuri ne maganinta wasbir wa ma sabruka illa billahi wala tahzan alaihim wala taku fi dhaykin mimma yamkurun inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muslimun wala nasbiranna ala ma adaytumuna wa ala allahi falyatawakkalul mutawakkilun duk masu dogaro in za su dogara to ga Allah ne kadai za su dogara ba a dogaro da wani kun ga nan can aka ce wa alallahi falyatawakkal nan ma aka ce wa alallahi falyatawakkal kaga falyatawakkal shine amilin alallahi shine ma'mur da haka da a larabci za a ce za a gabatar da amili ne akan ma'amulinsa an gane ko kenan falyatawakkalil mu'minuna alallahi falyatawakkalil mutawakkiluna alallahi amma idan ka koma babin fasaha da balaga ta larabci kuma to akwai wani sako cikin gabatar da ma'amuli akan amili duk lokacin da aka ɗauki ma'amuli aka gabatar da shi akan amili to yana fa'idantar da tsantsanta al'amarin da ta shi idan aka ce mummunai su dogara ga Allah to za su ji sassaucin akwai yiwuwar a dogara da wani masu dogaro su dogara ga Allah yana akwai yiwuwar a dogara ga wani amma aka ce ga Allah ne kadai ga Allah ne kadai yufidul hasab don haka Allah ne kadai to wannan shi tace hikimar gabatar da ala akan akan akan fi'ili wato gabatar da ma'amuli akan me akan amili wa alallahi falyatawakkal falyatawakkalul mutawakkiluna Allah ta'ala yace masu dogaro akan Allah ne kadai za su dogara sai Allah ya ce وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا وقال الذين وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وبنجد تعالى يتي وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id Allah yace wa qala alladhina kafaru li rusulihim wato bata kare ba kafirai sai suka mai da amsa ga manzanninsu kun ji duk jawabin manzannin nan jawabi mai kama hankali jawabi mai shiga zuciya jawabi irin na wanda yake da fasahar zance amma wajen ba da amsa abinka da mai hassada mai taurin kai wanda Allah ya ɗebewa albarka wanda Allah ya riga da ya tabbatar da kalmarsa ta azaba a kansa amsar har yanzu ba ta gamsuwa ba ce wa qala alladhina kafaru sai kafirai suka ce luru rusulihim ga waɗannan manzannin nasu lanukhrijannakum min ardina za fa mu fidda ku daga garinmu za fa ku bar garin nan kabilanci ya taso kin aw la na fi millatina in kuma kun nace sai kun zauna to za ku dawo cikin addinin na bautar gumaka da ɗana, ko ku bar garin nan ko kuma ku fasa a hade a eh, fa ilai yi rabbuhum sai ubangijin manzannin nan sai musu wahayi ko ubangijin dukkan su gaba ɗaya sai manzannin wahayi lanuhlikanna zalimi sai musu wahayi yace da sannu yace tabbas za mu halakar da azalimai ku fita sha'anin su wala nuskinannakumul arda min ba'dihim Allah yace kuma ya ku manzanni ina mai tabbatar muku za mu zaunar da ku a garin bayan mun halakar da su za a ga waye mai koran wani waye ita ya kori wani za a gani lanuhlikanna adh-dhalimin Allah ya ce wallahi za mu halakar da azzalimai wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim kuma bayan sun tafi ku za mu aje a garin Allah ya ce zalika liman khafa maqami kuma irin wannan dawainiyar irin wannan gatar ina yin ta ga duk wani wanda ya ji tsoron haduwa da ni duk wani wanda yake jin tsoron tsayuwa gabana don hisabi ina yi masa irin wannan gatar wa kafa wa'id haka duk wani wanda ya ji tsoron azabata ina yi masa wannan gatar jama'a an gane wato ashe an dade ana cewa manzanni da annabawa za a kore su an dade ana cewa manzanni da annabawa za a kore su nan a dunkule Allah ta'ala ya ce amsar da ake bi wa manzanni kenan za mu fitar da ku a garin nan amma a wuri Allah ta'ala sai dan buga misali irin mutanen annabi shu'aib qala alladhina istakbaru min qaumihi لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi girman kai suka ƙi gaskiya cikin mutanen annabi shu'aibu suka ce la nukhrijannaka naka ya shu'aibu ka ga shu'aibu za mu kore ka wallazina amanu ma'aka da waɗanda suka yarda da kai suka gaskata ka duk za ku bar garin nan aulata udun na fi millatina ko kuma ku dawo cikin mu cikin addini. to haka mutanen annabi loko Allah ta'ala ya ce wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatafahaw da yayi wa'azi yayi wa'azi sakayyar amsa daga sa bai zan ba face cewa suka yi akhrijuhum min qaryatikum ku fidda su daga garin innahum unasun yatatahharun sun zo suna nuna su tsarkaka ne ba za su ba za su ba za su ba za su bu maza ba su su tsarkaka ne mutanen kirki cikin suratul naml Allah ta'ala ya ce fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum a can sai Allah ya fitar da nan akhrijuhum cikin arafi can kuma akhriju ala lutin don ka gane dan can ana yi da mutanen annabi lutin saƙon shine ku fitar da mutanen annabi lutu daga garinku innahum unasun yatatahharun domin su mutane ne masu neman su lallai su tsarkaka ne ba sa bin maza to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma haka ne shi ma sun yi ta ƙoƙarin sai sun fidda shi wa in kadu la zunaka. min al-ardi li yukhrijuka minha Allah ya ce wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila wa in kadu la yastafizunaka Allah ya ce sun sun so su tunzura ka sun kusa ma su tunzura ka su tayar maka hankali kai fushi ka watsar ka bar gari su tayar maka hankali a gari li min ha don kai fushi ka bar gari Allah yake wa idan inda ku sun yi haka la yalbasuna khilafaka illa qalilan bayan ka tafi su ma ba za su rayu ba sai dan gwargwadon shirya musu zami amma ba yadda za a yi su fusa su kore ka a makka su ma su rayu Allah ta'ala ya ce wal inda sun yi haka la yalbasuna khilafaka a bayan ka tafi ba za su rayu ba za su zauna ba illa qalilan sai dan gwargwadon shirya musu da zami tamatta'u fi darikum salatata ayyamin kenan zalika wa'dun ghairu makdud ku dan jira kwana uku alkawari ne ba na ƙarya ba Allah zai aiwatar da shi Allah ka tsara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da muka kure Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ka jikan mu ka jikan iyayen mu girma sarki muna godiya Allah ya kara maka da da alfarma Allah ya kara maka daukaka Allah madaukakin sarki ya amintar da wannan ƙasa taka Allah subhanahu wataala ba mu lafiya da ma lafiya اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا مع بقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وعلم على امر الدنيا والدين يا رب العالمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله muna godiya mai girma sarki ya sanya gudunmawa a cikin asusun marayu naira dubu ashirin Allah ya saka da alkhairi